daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadaƙallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirinsa na safe. Zango na farko kenan a shirin shirye-shiryen da muka saba muku a kowace rana. Turar Allah shirin shirye-shiryen da muke dauke da sun hada da labaran duniya da dumudumin su daga nan muna dauke da sharhin bayan labarai bayan hakan kuma akwai mu dauke da shirin na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan akwai mu dauke da shirin na duniyar mu a yau wanda ke duba wasu daga cikin batutuwa da suka shafi wannan yankin musamman halin da ake ciki a yankin yammacin asiya da kuma gabas ta tsakiya sai kuma shirin muryoyin ku masu saurare To waɗannan da yarda Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan safiyar ta Juma'a. Da fatan dai za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa sa Nan da 'yan dakikoki masu zuwa za mu zo muku da labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jirin shirin da muke ɗauke da nan tafi bayan kanin labaran. Isra'ila ta kaddamar da har-hare kan yankuna da dama ciki har da cibiyoyin nukiliya na Iran suka hada da wurare a babban wato birnin kasar Tehran har-haren da Iran ta ce ba makawa za ta mayar da martani a kai. jagoran junju halin musulunci na iran ya ce isra'ila ta jira hukunci mai tsanani bayan harharen da ta kai kan kasar rundunar kare junju halin musulunci ta iran ta sanar da shahadar babban kwamandanta menjo janar hussein salami a harin ta'addancin isra'ila To yanzu ga cikakkun labaran waɗanda kacokan ɗinsu za su yi bayani ne ko kuma za su kawo abubuwan da ke faruwa a nan Tehran da ma yankin game da har-haren da Isra'ila ta kaddamar kan Iran a cikin daren jiya. Isra'ila ta kaddamar da hare-hare kan wasu gine-gine da cibiyoyi a sassa daban-daban na Iran ciki har da Tehran babban birnin kasar a cikin daren jiya wayewar wannan safiya ta Juma'a. Kafofin yada labarai na Iran sun ce akwai mata da yara da dama daga cikin waɗanda suka yi shahada a har an kuma bayar da rahoton kai hari a wurare da dama da suka hada da nantans da horamabad da hondad da dai sauransu Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi wani bayani a cikin wani bidiyo inda ya ce harin da Isra'ila ta kai kan Iran zai kai tsawon kwanaki idan akwai bukatar hakan. Za a ci gaba da gudanar da wannan aiki na tsawon kwanaki kamar yadda aka tsara don kawar da wannan barazanar inji Netanyahu a cikin wata sanarwa ta bidiyo. hararen da sojin gwamnatin sahariya suka kai kan tehran sun yi sanadiyar shahadar wasu fitattun masana kimiyyar nukiliya na iran da suka hada da muhammad mahdi tehranshi da Don abbasi da ma wasu fararen hula tehranshi shine shugaban jami'ar azad ta musulunci ta iran Don abbasi ya kasance tsohon shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran an dakatar da zirga-zirgar jiragai a filin jirgin saman kasa da kasa na Khomeini na Tehran. Harin ya zo ne kwanaki biyu gabanin wani sabon zagaye na shawarwarin nukiliyar tsakanin Iran da kuma Amurka. To bayan harin da gwamnatin sahaniya ta kai kan kasar jagoran juyin juhalin musulunci na Iran Ayatollah Sayyid Khamenei ya aike da sako ga al'ummar Iran ga sakon kamar haka da sunan Allah mai rahama mai kai al'ummar Iran masu daraja gwamnatin Yahudawan sahayoniya ta hanyar aikata wato wani laifi da sanyin safiyar yau ta sake bayyana munanan ɗabi'arta da fasadi ta hanyar kai hari dole ne wannan ya fuskanci hukunci mai tsanani a wannan harin makiya kwamandoji da masana kimiyya da dama sun yi shahada waɗanda suka gaje su kuma da abokan aikinsu za su ci gaba da aiki nan take akan wannan tafarki godiya ta tabbata ga Allah ta hanyar wannan danyen aiki gwamnatin sahaniya ta kaddara a kanta cewa za ta fuskanci martani mai raɗaɗi sakon shagoran jin halin musulunci na iran kenan da aka fitar a wannan safiyar ta juma'a dakarun kare jin halin musulunci na iran sun sanar a cikin wani sako mai cike da alhini da shahadar manjo janar hussein salami babban kwamandan dakarun na irgc wanda ya shahada da asubahin ranar yau juma'a yayin wani hari na ta'addanci da gwamnatin sahaniya ta kai kan hadkwatar rundunar hukumar soji tana shinjina wannan babban kwamanda da aka gabatar a matsayin babban jigo wajen kare manufofin juyin halin musulunci na iran tare da yin alkawarin mayar da martani mai tsauri ga makiya ga da sanarwar irgc ta kasance da sunan allah mai rahama mai jin kai a cikin bakin ciki da raɗi muna sanar da shahadar manjo janar hussein salami babban kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci da kuma wasu mukarrabansa a lokacin harin ta'addanci da gwamnatin sahariya ta kai a safiyar wannan ranar ta juma'a a kan hedkwatar irgc yayin da suke gudanar da mahimman ayyuka na tsaron kasa muna mika ta'aziyar mu ga shagoran juyin juhalin musulunci kuma babban kwamandan sojojin kasar imam wato da iyalan duk waɗanda abin ya shafa duk da wannan harin na dambanci muna tabbatar wa al'ummar iran masu daraja cewa har yanzu rundunar sojojin iran a shirye take don mai da martani ga gwamnatin sahiyoniyan nan ba da jimawa ba za a sanar da cikakken bayani kan halin da ake ciki biyo bayan harin na makiya da kuma matakin da za a ɗauka na hukunta su haka zalika kafofin yada labarai na iran sun rawaito shahadar babban hafsan hafsoshin sojojin kasar ta iran benjo janar muhammad hussein bakiri shi ma janar bakiri ya yi shahada a wani harin ta'addanci da gwamnatin sahariya ta kai birnin tehran da safiyar yau juma'a ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta ce ya mayar da martani ga gwamnatin isra'ila hakki ne na shari'a ga iran kamar yadda doka ta 51 ta kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya ta tanada da farko dai ma'aikatar ta mika ta'aziyar shahadar wasu kamandoji da jami'an kasar iran a harin da isra'ila ta kai wa kasar hararen da gwamnatin sahiyuniya ta kai wa iran sun saba wa doka ta hudu sakin layi na biyu na kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya a matsayin wani mataki na wuce gona da iri kan jamhuriyar musulunci ta iran kuma iran tana da hakki na shari'a na halal ta mayar da martani kan wannan zalunci kamar yadda yake a cikin sashe na da 51 na kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya sojojin jamhuriyar musulunci ta iran ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen kare al'ummar iran da dukkan ƙarfinsu Jamhuriyar Musulunci ta Iran a matsayinta na memba a Majalisar Ɗinkin Duniya tana mai jaddada wajibcin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ɗaukar matakin da ya dace wajen tunkarar matsalar zaman lafiya da tsaro da na ƙasa da ƙasa sakamakon wuce gona da iri da gwamnatin Sahayuniya take yi wa Iran. dukkan kasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya musamman na shiya da na musulunci da 'yan gwagwarmaya da dukkan duniya ana sa ran nan take za su yi Allah wadai da wannan aika-aika da kuma ɗaukar matakin gaggawa da haɗin gwiwa don tunkarar wannan kasada mai hatsarin gaske wadda ko shakka babu ta nuna yadda zaman lafiya da tsaro a duniya ke cikin wata babbar barazana da ba a taɓa ganin irin ta ba. Iran ta kuma ce babu shakka wannan ɗan aiki ɗanyen aiki da Isra'ila ta aikata ya samu sahalewar Amurka don haka a cewar Tehran Amurka na da hannu a wannan haraharan na Isra'ila. To tuni dai kasashen duniya suka fara mayar da martani game da wannan harin da Isra'ila ta kai wa Iran a cikin daren jiya Juma'a. Saudiya ta yi Allah wadai da munanan hararin da Isra'ila ta kai kan Iran tana mai kiran su da cewa kasar uwa ce ma'aikatar harkokin wajen kasar Saudiya ta fitar sanarwar cewa masarautar tana bayyana kausar suka da kuma tofin alitsi ne kan matakin wuce gona da iri kan jamhuriyar musulunci ta iran ƙasa ta wantaka wadda ke kawo wato wanda wannan hakan ke kawo cikas ga incin kai da tsaro da kuma keta dokokin ƙasa da ƙasa shugaban amurka donald trump ya shirya wa gidan talabijin na fox news cewa yana sane da cewa isra'ila za ta kai hare-hare kan iran kuma ya ce bai kamata ta ta mallaki makaman nukiliya ba tashar talabijin ta amurka ta nakalto trump ya ce iran ba za ta iya samun bam ɗin nukiliya ba kuma muna fatan komawa kan teburin tattaunawa za mu gani ana sa ran fara shawarwarin washington da tehran a ranar lahadi a oman hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta kasar jordan ta sanar rufe sararin samaniyar ta tare da dakatar da dukkan jiragen sama bayan kaddamar da hararen da isra'ila ta kai kan eh, wato iran sannan da hukumar ta fitar ta ce an rufe sararin samariyar masarautar na wani ɗan lokaci sannan kuma an dakatar da zirga-zirgar jiragen sama na dukkan jiragen ma'aikatar man fetur ta iran ta ce matatun mai da ma'ajiyar man fetur ba su bato babu abin da ya same su game da hararen da aka kai a cikin daren jiya sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya kira da mafi girman kira da cewa a kai zuciya nesa antonio guterres ya bukaci isra'ila da iran da su yi kokarin ganin an kai zuciya nesa in ji mai magana da yawon sa wata sanarwa da aka fitar da wato a yadda ake yin Allah wadai da duk wani taɓarɓarewar yanayi a yankin na gabas ta tsakiya ƙasar japan ma ta yi Allah wadai da wannan harin tana mai kiransa da matsayin wani yunkuri na tare da wato zama tsaye a yankin a cikin daren jiya ne dai isra'ila ta kaddamar da wasu hare-hare kan ƙasar ta iran ciki har da a wasu cibiyoyinta na nukiliya haka zalika har sun yi sanadiyar mutuwar wasu daga cikin manyan janar-janar na iran a cikin daren jiya da kuma wasu masana nukiliya kamar da kafofin yada labaran na iran suka rawaito za mu zo muku da karin bayani a cikin halin da ake ciki a shirye-shiryen namu na gaba to karshen labaran duniyar kenan. Tuma da lama sauraro yanzu kuma zan barku da sauran shirye-shiryen namu. To sarhin bayan labaran namu na yau na magana ne game da shirin Iran na mayar da martani ga kudirin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA. E Tehran ta ce ta shirya jerin matakan da za ta ɗauka idan hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa ta amince da wani kudiri na nukiliya ga Iran. kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ismail bagai ya bayyana a ranar talata cewa an samar da zaɓin tehran tare da haɗin gwiwar hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar ya sauki rahoton da babban daraktan hukumar ta iaea e ya fitar a baya bayan nan kan shirin nukiliyar iran wanda ya ce iran ta gaza bayar da rahoton ayyukanta na nukiliya a wasu wurare uku da ba a bayyana ba tare da nuna damuwa game da tarin uranium da aka tace zuwa kashi 60 cikin 100 bagai ya ce rahoton na rafal grossi yana da nasaba da siyasa kuma na biyan bukatun amurka da ƙawayenta na turai ne ya kuma ikirarin cewa kalaman grossi sun yi daidai da manufofin siyasa na kasashen da ke gaba da iran ya da cewa iran na sa ran babban daraktan hukumar ta iaea e zai yi allah wadai da barazanar da amurka da isra'ila ke ci gaba da yi maimakon kokarin tabbatar da hakan ya ta cewa bisa ka'idodin hukumar ta iaea e da kuma yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya shirin nukiliyar iran bai taba kaucewa yanayin zaman lafiya ba tuni dai jami'an kasar iran suka soki rahoton sirrin hukumar ta iaea e inda suka yi gargadin cewa duk wani yunkuri akan jamhuriyar musulunci ta iran zai iya kawo cikas ga haɗin gwiwar tehran da hukumar kula da makamashin nukiliyar ta majalisar ɗinkin duniya a tsawon shekarun da suka gabata hukumar ta yi zarge-zarge da siyasa da dama kan shirin nukiliyar iran duk da rahotannin da ta bayar da suka tabbatar da zaman lafiya a ayyukan nukiliyar iran a ranar talata shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran muhammad islami ya bayyana cewa bayanan baya-bayan nan da daraktan hukumar ta iaea e ya yi dangane da cibiyoyin nuclear iran ba su da inganci a fasaha da kuma doka ya kara da cewa waɗannan kalamai wani ɓangare ne na ayyukan tunani na gwamnatin sahiyoniya a kan iran maganganun mr grossi gaba ɗaya ba su da tushe na fasaha hasali ma ba sa bisa doka in shi yana mai bayyana jawabin nasa da cewa ya samo asali ne daga ayyukan tunani da siyasa da gwamnatin sahayuniya wato isra'ila ta ɗauki tsawon lokaci tana yi akan jamhuriyar musulunci ta iran ya ƙara da cewa ta hanyar irin waɗannan kalamai grossi ya nuna a fili haƙiƙanin halayensa tare da tabbatar da cewa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka daɗe suna kisa makirci akan iran sai dai jamhuriyar musulunci ta iran tana ɗaya daga cikin yankunan da hukumar ta iaea e ke sa ido sosai hukumar ba ta taɓa samun wata shaida da ke nuna wani karkatar da shirin nuclear iran na zaman lafiya ba har ila yau tehran ta yi fatali da duk wani yunkuri ko wata manufa ta nema ko kuma mallakar makaman nukiliya a baya-bayan nan dai wannan gangamin ya bayyana a cikin shirye-shiryen wasu kasashen turai na tilastawa hukumar ta iaea e ɗaukar wani ƙudiri mai tsauri ra'ayi kan ƙasar iran kudurin da zai iya haifar da maido da takunkuman da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba wa jamhuriyar musulunci ta iran a ƙarƙashin matsin lamba da ƙasashen yamma hukumar gudanarwar kan iya ɗaukar irin wannan kuduri a zamanta da ta fara a ran litinin a birnin vienna jami'an iran dai na ci gaba da mayar da martani akan duk wani kuduri da ko mutum na hukumar ta kula da makamashin nukiliya ta duniya zai ɗauka a kanta iran dai ta sanar da cewa shirin nukiliyar kasar zaman lafiya ne kuma ta sha baiwa hukumar damar gudanar da ziyarce-ziyarce a cibiyoyinta na nukiliya ciki har da ziyarar bayan nan da shi daraktan hukumar ta iaea rafael grossi ya kawo a birnin tehran inda ya gana da jami'an kasar ta iran da dama ciki har da shugaban hukumar kula da makamashin nukiliyar ta iran da kuma ministan harkokin wajen iran da kuma shugaban kasar ta iran duka a wani yunkuri na jamhuriyar musulunci ta iran na nuna cewa da gaske take kuma haɗin gwiwa da hukumar ta IAEA e sai dai a koda yaushe idan wannan hukumar ta IAEA e ta tashi tana bayyana wasu bayanai waɗanda Iran take kallo a matsayin wani kamfe na goyon bayan ƙasashen yammacin duniya musamman Amurka da kuma ƙawayenta a zahon gaba irin kalaman da Isra'ila ke yi game da shirin nukiliyar ƙasar ta Iran. ko kun san. Bismillah rahman rahim masu sauraro yau Juma'a 23 ga watan Hurdot shekara ta 1404 hijira shamsiya wace ta yi daidai da 17 ga watan Zulhajji shekara ta 1446 hijira kamariya harila wace ta yi daidai da 13 ga watan Yuni shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 656 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan zulhaggin shekara ta 790 hijira kamariya aka haifi Muhibbuddin Sarayi mai fassara alkur'ani sannan masanin ilimin fiko a birnin alkahira na ƙasar Masar. Wannan malamin ya sarrafa mafi yawan rayuwarsa a karatu da karantarwa. Muhibbuddin dai ya karanci ilimin usul da fikihu da hadisi da mantik sannan ya karantar da su a makarantu a birnin alkahira sannan a lokaci guda yana rubuce-rubuce daga cikin abin da ya bar mana a cikin rubuce-rubucensa akwai hashiya ga littafin kashif da kuma annahiya. Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 104 da suka gabata a rana irin ta wato 13 ga watan yuni shekara ta 1921 miladiya aka gudanar da tawaye na farko a ƙasar Falasɗinu da aka mamaye a daidai lokacin da turawan Ingila 'yan mulkin mallaka suke ci gaba da mayar da ƙasar Falasɗinu da nufin aiwatar da sanarwar belfort na kafa ƙasar yahudawan sayoniya a kan ƙasar zuwa lokacin da yawan yahudawa da suka dawo falasɗinu da ƙasashen duniya daban-daban sun kai dubu shida da kuma dubu talatin da biyar wannan dai shi ne bore na farko wanda falasinawa suka yi tun bayan mamayar ƙasarsu wanda turawan ingila 'yan mulkin mallaka suka yi da kuma shelanta wato sanarwar benford a lokacin a bisa wannan shelar dai dukkanin yahudawan sahioniya sun fara hijira daga ko'ina a duniya zuwa ƙasar falasɗinu da aka mamaye don samar da daular yahudawa kuma mutane 600 ne suka dawo daga ƙasashen duniya wanda kuma su ne ɗaya bisa uku na yawan falasɗinawa a lokacin kuma a wannan adalin da ya yi turawan sun fice da ƙasar falasɗinu sannan suka mayarwa yahudawa dukkanin kayakin yaƙinsu su da suke da su a ƙasar ta falasɗinu. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 81 da suka gabata a ranar irin ta wato 13 ga watan yuni shekarar 1944 miladiya a karon farko makami mai linzami samfurin v1 daga kasar jamus zuwa kasar ingila ya fadi a kasar ingila daga kasar jamus kafin haka dai kasar jamus tana amfani da jiragen sama ne don kai hare-hare kan kasar ingila saboda nisanta da kuma wato ruwa da ke tsakanin ƙasashen amfani da makami mai linzami da shi ne mafi sauƙi ga ƙasar jamus idan an kwatanta da jiragen yaƙi har ila yau hatsarinsa ya fi sauƙi bayan yaƙin duniya na biyu ƙasashen duniya da dama sun kyautata makami mai linzami na ƙasa da ƙasa har ya zama makami mai linzami wato ya zama makami mafi hatsari a fagen yaƙin ƙasa da ƙasa. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta wato 23 ga watan hurdot shekara ta 1959 hijira shamsiya imam khomeini kudisa sirruhu wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran ya kafa kwamitin ilimi da al'adu a nan ƙasar iran don samar da sauyi a cikin tsarin karatun jami'o'i da kuma manya-manyan makarantu a ƙasar. Imam Kudisa Sirruhu ya buƙaci kwamitin a cikin umarnin da ya bayar ya tsarawa kowane fanni na karatu a jami'o'in ƙasar tsari wanda yake tafiya daidai da tsarin addinin musulunci da kuma al'adun ƙasar iran manufar imam kudus sirruhu da kafa wannan kwamitin dai shine sauya tsarin karatu a manya-manyan makarantu a ƙasar iran don fidda ɗabi'u da halayen ƙasashen yamma daga manhajar karatun makarantun ƙasar da kuma dai gabatar da tsari da ɗabi'un addini na musulunci mai cike da ilimi. Membobin wannan kwamitin dai za a zaɓe su ne daga ƙwararrun malaman jami'o'i musulmi wanda za su zaɓawa kowane madda na karatu a jami'ar abinda ake buƙatan karatu a cikinsa duk da cewa an sauya wa kwamitin suna zuwa majalisar koli ta juyin al'adu yana ci gaba da aikinsa na ƙara kyautata karatu na manya-manyan makarantu da ma ƙananan makarantu a nan ƙasar iran don shigar da dukkanin abin da ake bukata na ilimi a cikin jami'o'in ƙasar masu sauraro ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a ranar irin ta wato 23 ga watan Hurdot shekara ta 1362 hijira shamsiya. Malama Nusrat Amin, malaman addini kuma mai fassara alkur'ani mai girma ta rasu tana yar shekara 97 a duniya a birnin Isfahan na tsakiyar ƙasar Iran. Malama Nusrat dai ta nuna ƙwazo a karatun addini da kuma fannoninsa sai da ta kai matsayin mushtahida har ila yau tana karatu tana karantarwa tana karantar da mata inda da dama daga cikinsu sun zama manya-manyan malamai sannan ta wallafa littattafai da dama daga cikinsu akwai littafi mai muhimmanci wanda yake bayyana tafsirin alkur'ani mai girma mai mujalladai goma sha biyar da littafi mai suna sairu Suluk da kuma nafahatun rahmaniya mu a yau.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 agaji zuwa zirin gaza zai yiwu lokacin tsirantar da rayukan mutane daga salwanta ya kure da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Babban jami'i mai kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa Gaza na shaƙewa kuma abin da ke faruwa da gangan da neman cimma mummunan manufa yana mai jaddada cewa an hana al'ummar yankin na gaza kayayyakin more rayuwa domin kada su kasance cikin rayayyu babban jami'in ya kara da cewa sama da kwanaki hamsin da suka gabata ba a shigar da abinci man fetur ko kayan kiwon lafiya cikin yankin ba ya kara da cewa asibitoci da cibiyoyin lafiya na fama da matsananciyar karancin kayayyaki inda ya nuni da cewa suna cikin makil da waɗanda suka samu raunuka sakamakon hare-haren bama-bamai da ake ci gaba da kaiwa kan yankin babban jami'in ya jaddada cewa samar da ruwa ya yi ƙasa sosai kuma rumbunan kayayyakin abinci na majalisar ɗinkin duniya sun yi kusan ƙarewa don haka a alatilas aka rufe gidajen biredi kuma babu man girki a cikin wannan yanayi hukumar ba da agaji da ayyukan kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta yi kira da a sake buɗe mashigar gaza don ba da damar ci gaba da kwararar kayan agaji da kuma sabunta yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a gaza hukumar unrwa ta ce gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hana shigar da kayan abincin jin kai da magunguna da kayayyakin kasuwanci da abinci da alluran rigakafin yara da kuma man fetur tsawon makonni bakwai sanarwar hukumar ta kara da cewa ba a shigar da kayan agaji da kayayyakin jin kai cikin zirin gaza tun daga ranar biyu ga watan maris da ya gabata kuma ta ce alkalinmu majalisar ɗinkin duniya sun nuna cewa kimanin mutane 420 ne suka sake rasa matsugunansu tun bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta hukumar ta tabbatar da cewa kusan kashi 69 cikin 100 na al'ummar zirin gaza na ƙarƙashin umarnin yin ƙaura wahalhalun jin kai da mazauna gaza ke fama da shi ya fi ta'azzara sakamakon yaƙi da kuma killace yankin da aka yi suna fuskantar matsalar dafa abinci sakamakon rashin iskar gas da itace yayin da farashin kayayyaki ya yi tashin gwabran zabi mutane da yawa sun koma yin amfani da kayan da ba su da kyau kamar su robobi tarkacen kayan ɗaki da tsummokara waɗanda suke ƙara lalata lafiyarsu saboda hayaƙi mai guba hakika duk da saɓanin da ke akwai tsakanin gwamnati da 'yan adawar haramtacciyar ƙasar isra'ila amma sun yi tarayya kan amincewa da kashe al'ummar gaza da yunwa. yakin da ake ci gaba da gwabzawa a zirin gaza da yadda ake aiwatar da kisan kiyashi yana nuna cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da shugabanninta da masu nuna wariyar al'umma da mugunta ba su yin la'akari da dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa kuma kuma ba su kula da harshen larabawa da kasashen duniya da suke yin allah wadai da munanan ɗabi'unsu da suka yi hannun riga da ɗabi'ar ɗan adamtaka wannan ba wai kawai shugabannin soji ko na siyasa ba ne kawai amma yana samun karbuwa ba kawai a tsakanin jama'a da ke neman ramuwar gayya ba har ma da kafa doka ciki har da kotun koli na haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙarshen watan da ya gabata kotun kolin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi watsi da koke-koken da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na isra'ila suka gabatar kan batun rufe mashigar ruwa da kuma hana shigar da kayan agajin abinci da magunguna ga al'ummar gaza duk da yadda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ke ci gaba da jaddada aniyarta na gurfanar da firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan tsaronsa ya galan bisa zargin laifukan yaƙi da suka hada da killace jama'a da wurga al'umma cikin masifar yunwa da kuma azabtar da jama'a waɗannan munanan al'adu suna ci gaba kuma suna ƙara tsanani bayan sake kunna wutar yaƙi kan gaza hukuncin da kotun kolin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yanke na ƙin yin katsalandan ga matakin da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta ƙasar ta ɗauka. na katse wutar lantarki a cibiyoyin tace ruwa ta zirin gaza da kuma rufe mashigar ruwa ya rage rawar da take takawa wajen tsoma baki a shawarwarin gwamnati na siyasa da tsaro a ra'ayin masana harkokin shari'a wannan yana nufin cewa cibiyar shari'a tare da bangarorin siyasa sun yi watsi da wajabcin da ya rate a su, a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa wanda kuma ya haifar da raguwar 'yancin kai na bangaren shari'ar haramtaccen ƙasar isra'ila wannan dai ba shine karin farko da kotun koli ta yi wa gwamnatin haramtacce kasar isra'ila biyayya a ƙarƙashin saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kan buƙatun ɓangaranci ba sanannen abu ne cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tun bayan da aka fara yakin gaza sama da shekara guda da rabi da suka gabata ta fito karara tana goyon bayan mummunan manufar kakaba masifar yunwa kan falasinawa ana samar da tsabtaccen ruwan sha ga falasinawa da kuma azabtar da jama'a wanda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ke la'akari da su a matsayin laifukan yaƙi da kisan ƙare dangi batun neman gurfanar da mahukuntan gwamnatin haramtacce kasar isra'ila a gaban kotu ko kuma tufin allatsi ne da kungiyoyin kasa da kasa musamman majalisar ɗinkin duniya suka yi ba su yi nasarar wa gwamnatin haramtacce kasar isra'ila yin watsi da waɗannan ayyukanta ba maimakon haka ta ƙara ta'azzara su musamman bayan sake barkewar yakin a farkon watan maris bayan keta yarjejeniyar ta buɗe wuta da aka yi a zirin gaza da ke fama da yakin neman ruguza shi daga gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila yana fuskantar mafi muni na killacewa tare da hana shigar da kayan agaji an bayyana a bainar jama'a da kuma a hukumance cewa hakan wata hanya ce ta matsin lamba kan kungiyar hamas kan ta sassauta matsayinta a tattaunawar da take yi da haramtaccen kasar isra'ila hakan dai ya kara ta'azzara rikicin jin kai a gaza inda ya kai ga aiwatar da mungun nufi kan falasinawa inda mazauna yankin ke kara fama da matsanancin karancin ruwa abinci da magunguna bayan da aka hana duwani taimako da suka hada da man fetur shiga yankin wasu da'irorin hukuma a haramtacce kasar isra'ila ba su ɓoye gaskiyar cewa manufar killace gaza janyo masifar yunwa ce da aiwatar da kisan gilla don samar da ingantattun yanayi don tilasta wa jama'a yin hijira bisa raɗin kansu da barin zirin gaza ko suna so ko suna ƙi kwanakin bayan nan ne ministan tsaron haramtacce kasar isra'ila isra'il kenz ya sanar da cewa bayan gudun hijira da mazauna rafa da arewacin gaza da kuma gabashin ham yunus suka yi an kwashe dubban ɗaruruwan mazauna yankin kuma kashi goma cikin ɗari na yankin zirin gaza ya zama wani ɓangare na yankunan tsaron isra'ila babbar manufar ita ce ba mai tsanani kan kungiyar hamas da koma kan shirin sakin fursunonin isra'ila kuma a lokacin ta kimi miƙa wuya sojojin haramtacce ƙasar isra'ila suna ƙara ɗaukan matakan musgunawa kan falasinawa Keynes ya kara da cewa Gaza za ta zama saniyar ware kuma za a tilastawa da yawa daga cikin mazauna birnin barin yankunan da ake gwamza faɗa. ministan zeof elkin ya goyi bayan wannan matsayi wanda bai takaita mutum da cire yankin don tsaro ba amma daga baya ya kara da cewa bayan yanke hukuncin a nan gaba gwamnatin haramtacce kasar isra'ila za ta yi amfani da yankin a matsayin mallakanta tare da dukkanin ƙawayenta bayyane ke cewa wannan yana daga cikin manufofin da gwamnatin Netanyahu ke nema a Gaza wanda ke karkata tsakanin tsaro da dalilai na aƙida a matsayin sanyin amfani da yunwa da ci gaba da yakin. wasu da dama daga ciki har da general yitzhak brick a wata budaddiyar wasiƙa sun soki babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar general eliyal zamir da amincewa da yadda sojoji ke amfani da manufofin siyasa da aƙida ba wai ta takaita kan batun tsaro na soja ba ya ba da misali da yadda zamir ya amince da yadda ake amfani da sojoji wajen kula da rabon kayan agaji da tsohon shugaban rundunar sojin isra'ila ya ke amincewa da shi wannan batu ya kasance kuma yana ci gaba da kasancewa batun muhawara da cece kuce a tsakanin sojoji musamman tsakanin waɗanda ke ganin ya kamata a bi dokokin ƙasa da ƙasa ko da tana ɗauke da sassaucin ra'ayi da waɗanda suke ganin babu buƙatar hakan sojojin sun san cewa galibin ayyukansu a zirin gaza da suka hada da jefa bama-bamai da kisan gilla da lalata gine-gine da killacewa da janyo masifar yunwa da kuma gudun hijira ana kirga su daga cikin laifukan yaƙi don haka ake kira ga sojoji da kada su bayyana abubuwan da suke yi a shafukansu sada zumunta kuma a yanzu fuskokin sojoji da ke aiki a wannan fannin ya dushe ta yadda ba iya gane su sai dai kuma akwai masu shigar da kara na sojoji da ke baiwa shugabannin sojojin shawara da su guji yin magana kan killace gaza da janyo masifar yunwa a cikinsa da kuma cewa akwai wadataccen abinci a zirin gaza kuma ba za a yi yunwa ba ƙasa da makonni da suka gabata a ranar bakwai ga watan afrilu shafin yanar gizo na ynet ya bayyana cewa ko da ba tare da yarjejeniyar musayar fursunoni ba sojojin haramtacce ƙasar isra'ila na shirin dawo da kai kayan agaji zuwa gaza ya bayyana cewa a lokaci guda sojojin na shirin kaddamar da wani shiri na gwaji na rarraba kayan abinci ga falisdinawa ta yadda kungiyar hamas za ta ci moriyarsa kuma tana da aniyar fara gwada wannan samfuri a rafa shafin yanar gizo ya ambato alkaliman sojoji da ke nuni da cewa agajin jin kai a gaza zai kare nan da wata guda don haka ya kamata a fayyacewa shugabannin siyasa cewa babu wata zaɓi sai sake dawo da batun barin a shigar da kayayyakin agaji Wynet ya kara da cewa a baya-bayan nan an gudanar da tattaunawa kan wannan batu a matakin koli na sojojin haramtacce kasar Isra'ila kuma an bayyana karara ga shugabannin siyasa cewa matakin na gabatowa lokacin da ba za a samu kukuta daga dawo da samar da abinci man fetur da magunguna zuwa zirin Gaza ba sai dai idan kwamandojin yankin kudancin kasar da ke da hannu wajen gudanar da ayyuka a zirin gaza da kuma manyan kwamandojin idf da shugabannin siyasa suna da masaniya kan kasalar kasa da kasa tattaunawar ta tabbatar da cewa kayan abinci za su kare a yankin nan da wata ɗaya zuwa wata ɗaya da rabi kuma dole ne a yi shirin kafin a samu bullar matsalar yunwa da wannan labari ya bazu ne gwamnatin Netanyahu ta musanta hakan inda ta sanar da cewa ba za a ci gaba da kai agajin jin kai ga Gaza ba. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agaris ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka nemi ji ta bakin ku a yanzu haka manoma a sassan Afirka na nan cikin shirye-shiryen fara noman damanar bana. Kowane kalubale ne bangaren noma ke fuskanta a yankunan ku waɗanne hanyoyi ne kuke ganin ya kamata a bi don bunƙasa noma domin ciyar da al'umma wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta Iran ina muna barkan mu da yawa barkan mu da haka barkan da sake saduwa a daidai wannan lokaci ina ma ma'aikatan sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci Tehran fatan alkari ga baki ɗaya da masu sauraro sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna ta Najeriya. To alhamdulillah mun ji daɗi wannan maudu'in da kuka muna kuma haɗuwa ta zo daidai da zama. Mu dai kamar a nan jihar Kaduna nan yankin namu Zaria yanzu nan da mana take kankama yanzu ne manoma suke fara shuka. Matsalar manoman mu bata wuce taki ba gaskiya taki shine matsalar manoman mu da kaya maganin feshi haka. da Allah ya sa a ce tun kamar watan hudu gwamnati ta gama rarraban takin da take rabawa duk komai ya je hannun manomi to da alhamdulillah wani lokacin ba a tashi rarraba takin sai irin watan bakwai watan takwas ma sai kusan watan ogas sannan kuma amfani ba kowane ne ke bukatar taki ba gaskiya amma ya kamata a ce tun watan hudu duk abin da manomi ke bida an gama wadata shi da shi mu dai matsalar mu taki gaskiya sai magunguna na feshi da sauransu to muna godiya da wannan maudu'in da kuka kawo mana sashen Hausa rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Hiran ina muku fara fata alkirini ne Umar Abubakar daga Zaria Zaria Kaduna City Najeriya Bissalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Ambali Bari shugaban nan fada mazajin daga Nyamai Nijar bugu da ƙari ma'aji na masu kira da shirare na Afirka. Eh lalle ga ta na gabatar cikoki lokacin da mana ne ta fara sabka gaskiya ne abinda abokan gwagwarmaya suka ce gwamnati ya kama ya kawo ma taki da sauran abin noma kayan noma to bayan wannan kuma damana za ta kama gwamnati har yanzu ya kokowa ya fudda burtali na dabbobi kan mutum ya je shoye shuka shi ta huta ta komi makiyaya su zo su zuwa mishi dabbobi su cinye ka gani akwai matsala kenan burtali wannan ka amanta da shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sashen Hausa na gidan radio ta hayar na radio mai albarka. Mai muku magana Hamisu mai dan kuka shi ba na kungiyar masu kira da sanar radio ta nan garin na magana. To hakika muna godiya da kuke ba mu damar tsoma albarkacin baki wa bisa abubuwan da da ci mana tuwa guda. To dangance da wannan maudu'i da aka dora na eh, game da shirye-shirye da manoma suke yi da mun kama noma gaskiya wannan kalubale ga gwamnati yana da kyau a ce an raba ma eh, manoma taki akan lokaci kuma a duk inda suke a kai musu shi ba tare da cewar sai in an ba wa 'yan siyasa ba su yi kwana guri da shi yana da kyau a ce gwamnati ta ɗauki eh, mataki wanda yake ko ina inda mutane suke manoma a kai musu taki har inda suke masha Allah mai magana hamsin mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauran radio ta nan garin da magana a tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu muryoyin masu saurare a barkanmu da safiya mai magana ɗahiru habibu sahura mai niger state mashegu local government to a gikalin gaskiya a dangane da magana da ake ta fannin noma to lalle ma da mana ta kankama sai dai bana mana dan fuskantar a wasu ƙalubale wa'anda tun dare kaka suka faru amma wannan allah ya kawo amma kuma hada shugabanni saboda menene kalubalen mun sai kayan aiki magani mun saye shi ba sauki mun sai taki kuma ba sauki amma daga ƙarshe kayan abincin namu da suka zo sai aka nakasa su sai ya zamanto ya zamanto duka ainihin abin da muke guri abin da bai cika ba saboda ya zamanto buhu yanzu a sanadin lokacin da ka sai kayan aikin nan buhu yanzu in ka sai da shi bai samu takin nan in ba abin nan kai ba to kaga wannan yana ɗaya daga cikin laifi na shugabanni yanda har aka yi kokari aka sauke kayan abinci din nan farashin kayan abinci ya kamata a ce to shi ma magani da taki ya zama to an sauke saboda shi talaka ya ji sauki mu wannan ba damuwa ba ne mu da muke noma in ya zama to an ka ce taki ya sauka ko magani ya sauka to kaga wannan duk ci gaba ne gare mu mu kuma kayan mu koya aka sai su mu ba za mu damu ba saboda mun samu sauki mu ma muna son a samu sauki saboda kowa ya ci duk da cewa mu aika abin gan talakawa ne abin gan talakawa ne saboda haka wannan al'amari muna da neman sauki ga Allah subhanahu wataala na gode mai magana da hira biyu sauran ne na jasa mai shagulu kami Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio ta kuna magana da Halilu Musa daga Maradin Allah Tsofo a jamhuriyar Nijar. to dangane da ra'ayinmu da za mu bada a kan mm, noma yadda za a taimaka ma manoma shi har kullum manomi abin da yake so ya sami iri da arha ya sami taki da arha kuma da maganin kashe kwari shine kuma su manoman nan kamata ya yi wakilin da za a sawa shugabancin danka iri a hannunsu ko kuma taki ko kuma maganin kwari a sa musu idanu domin yanzu mutane kusan kowa bai da gaskiya a sa mai isu idanu su su waye ne za su wannan aiki kada a zo a ce wanda za su sace takin ne je su sayar da shi ko kuma mutum ya zo ya saye shi da arha ya ya kashe kasuwa yana sayar da ko kuma irin ko kuma maganin ko kuma a ba dan kwangila ya nemo ya nemo shaga-shaga domin yanzu afirka ta zama wata iri komi mu afirka muna bukatar ba ma shugabannin afirka ba a dawo ma kan matalaka muna bukatar a canza muna tarbiyya da tunani da ɗabi'un kowa kusan ɗabi'a shi ta lalace a kusa shi ta kake ta ganin muna ta wannan fama kullum wuri guda nufi dagwal dagwal manoma hakika suna bukatar taimako na bar ku lafiya Assalamu alaikum rediyon tsera rediyon musulunci mai magana malama ramata isaka daga nan babban birnin yamai jamhuriyar Nijar mamba ta masu kira da saurare birnin kantagar hanga to ina gaida gunanan lahiya lau taimako da ake sai a ba manoma Tun Allah bai fara ruwa ba tun ruwa ba su kashe ba ya kamata a ba manoma taimako in aka ba su taimako na iri ba a ɗauki kuɗi a ba manomi ba an ka ba shi kuɗi suna bukata sai ya kashe kuɗin shi bai samu irin da ya saye ba amma in aka bashi iri aka bashi magani ka gani alhamdulillah Allah ya taimaka Allah ya ba da sa'a in taimako ake ba su a ba su shi yanzu da aka fara ruwa ba sai hadari ya kare wasu ana maimai ana cin hatsi sai ka ji an ce an ba manomi taimako taimako na mine ne wannan wahala dai ne aka ba sashen hausa jamhuriyar musulunci tehran dangance da wannan maudu'i wanda kuka aza na harka noma mu ba da shawarar ma da damana gaba dangance da hukumomi mine ne ya kamata su ba da gudunmawa a kai kiran mu ga hukumomi su duba su gani da farko dai roƙon mu talakawa manoma muna roƙo su kawo sauƙi ga taki wannan taki dai na noma saboda babu abin da an noma sai takin nan ga yanzu irin yadda aka samu sauyin yanayi ƙasa duka ta zaizaye gaskiya in ba takin nan harkar nan sai a hankali to bakin eh, taimako wanda gwamnati za ta yi ma talaka wanda za cewa ya gani a ƙasa yamma ko dai wanda yake shi ne mafi dacewa to a samu sauƙi ga takin noma takin zamani wannan a samu sauƙi rashin da suka kai ga kasuwa kuma a samu ya wadata ya wadata duk inda ka zo zaka sami cikin sauƙi da rahusa to insha Allah nan da ɗan lokaci yan shekaru kaɗan na kare duka duka duk wani talaka da mai ƙarfin da wanda yake aka san haka nan kin wallahi tun gwargwado kowa zai samu nashi rabo kuma duka wannan takaici na labarin yunwa da aka ta yi afirka akwai yunwa wani ne wallahi in dai a samu wannan taki da rafusa kowa ya same shi kowa da kowa ya same shi a cikin gashi zai taki ƙasa gashi kuma cikin sauƙi ba a ɓata lokaci to insha Allah za a samu albarkar noma yadda yadda ba a tsammani kuma kowa zai samu taimako dai yau gwargwado Eh, ra'ayi na kenan mai magana abdullahi ke laro mai ganin mutunci na daga dan malam jihar maradu malam hassan barka a huta lafiya a ga wasan. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh rediyo ta iran fatan alkhairi ke zuwa ga dukkan cikin wannan gida mu ramatu aminci Allah ya tabbata a gare ku al'umma cikin wannan gida ka baki ɗaya musamman Hassan Barka shugaban wannan gida ga duk dukkan musulmai da suke cikin wannan gida na duniya ga baki daya mai gaishe ku fatima sandi garin najeriya a najeriyar adamawa memba ce a muryan matasa to fatan alheri ina mai kasa kun gaisuwar sallah ta ga dukkan musulmai na duniya ga baki daya inda suka yi sallah Allah subhanahu wataala mai maimaita mana ina mu kowa fatan alkhairi Allah kuma ba mu damuna mai albarka Allah kuma ya azurta mu Allah kuma shirya mana shugabannin mu Allah ya sa musu imani da tsoron Allah mu ma Allah ya kara mana imani da tsoron Allah kuma da haɗin kai fatan alkhairi zuwa gare ku Assalamu alaikum radio taron murya musulunci suna na shugaba Iliya ne kanti da shayi garkin daura ke kan wanga maudu'i da kuka dora na ta yanzu noma eh lokacin noma ya taho Eh, amma abin da muke kira ga gwamnati ta taimakawa da manoma iri da magunguna kuma ya kasance da taki ba sai lokaci ya huce ba an gama noma ko an gama maimai sannan <clears throat> a ce a ba da taki to shi dama taimako da ake ba manoma da gani ma ka san wanda ka ba taimako dama shi manomi da ka gan shi ma ka san manomin ne tunda karkara kamata a shiga gwamnati ba cikin birni ba tunda na birni dama shi yana ɗaki mai ya sani amma manomi wanda yake dawa yake aikin noma ko kai gona kai gwamnati ta bi ta san manomi na gaskiya shi ya kamata a ba tallafin noma to Allah ubangiji zai sa wannan damuna mu ganta cikin ƙoshin lafiya Allah albarkace mu da abin da yake cikin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radiyon auren musulunci ta tehran ana muku fatan alkhairi fatan an yi sallah hasan barka na ma fata alkhairi to muna kare mu Allah subhanahu ta'ala godiya da yake nuna muna lokaci zuwa lokaci kuna ba mu dama muna kuma albarkacin bakin mu dangance da wasu abubuwa da suke tasowa a cikin kasashen mu musamman kasata ta jamhuriyar Niger to alhamdulillah da farko dai suna na sani an jaja wanda yake a nan ungozare a garin Maradi Allah hakika bai wuce duk eh, tahiyar ta mana yanzu bukatu na talaka ba sa su wuce taki ba kuma takin nan da gwamnati take rabawa talaka shi ba yana so a bashi kyauta ba yana so a saida mai amma da sauki kuma in za a saida mai wani lokaci kamar yanzu farkon damana ya kamata a saida ma talaka taki shine taki zai amfani talaka amma sai da da gwamnati take yi sai hatti maka wasu ta fara ido wasu mahatsin sun fara yanka wasu suna ganin gashi gashi taki bai sanyuwa kaga wannan bai amfana talaka mu muna ƙara ba gwamnati shawara idan za ta taimaka ma talaka taimaka mai tun wannan lokacin farkon damana shine abin zai taimaki talaka kuma talaka zai ci amfanin abun kuma ƙasa za ta hulhudu daga cikin halin da take saboda noma da kiwo su ne suke ƙara taimaka ma ƙasa da 'yan ƙasa da fatan za ku tashi lahiya mai magana na kusan inda da ke nan a garin Maran. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu mura jamhuriyar musulunci ta iran barka mu kura haka barka da ake da fatan kowa na lafiya suna na malam bashir babban tasha layin difa da magana. mamba a kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka reshen jihar da magana. eh hakika a nan yankin mu na da magaran ko in ce Niger gaba daya eh, damuna ta kusan kakkama ko ta kakkama wurare da dama muna kira ga hukumomin mu da manoma a yi kokarin samun iri wadda yake da gaugayi domin yin hakan yakan sawa a samu amfani da wuri kuma yin hakan yakan kawowa eh, rage rikicin manoma da makiyaya sannan kuma muna kira ga gwamnati da yi kokarin samar da gandari da gurin aikin noman rani domin samun eh, amfani wadda zai ishi ƙasa domin yin eh, amfani da damuna wannan ta ruwan shekara kaɗai wani lokaci yakan kama na cikas da matsala na abinci Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran. Sunana Usman dala bushir kilo goma jihar da magaram cikin Jamhuriya ta Nijar. da eh, hakika na gaskiya koken mu a gwamnatin kasanmu musamman a wani yanayi na kakkama damuna waɗansu gurare a mu ta Nijar. Eh, shine ingantaccen iri wanda zai daidai da yanayin da kasar eh, mu take ciki da ma kuma taki mai rahusa wanda zai zama to talaka da yan kudaden siyasa mai sa a yan kudaden da basu taka kara suka karya ba wanda za a cewa dai wannan shine zai bunƙasa da manomi da yake zaune cikin karkara kuma gwamnati ya kamata a ce ta sa ka ajihunta ko kuma ya zamanto ta saka kudadenta a bangaren noma a wannan kasa ta ta Nijar domin gurare da dama akwai guraren da ya kamata a ce an tallafawa talaka domin eh, shi ma ya tsaya da kanshi bangaren eh, noma na rani da ma na damuna da muke samu a wannan ƙasar ta ta Nijar. To masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilasta a nan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan barka agarsu da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. דעות ופוליטיקה